jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international ya rafi barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da ka tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar najeriya a yau shirin namu ya daka birki ne a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire inda muka gayyato gayyatattu inda za mu tattauna matsalar da ake fuskanta nahiyar afirka ta rugujewar gidajen kallon sinima da a yau aka wayi gari suka zama tarihi gidajen sun zama kan shingaye wasu kuma an sarrafa su zuwa wasu masana'antun na daban shin me ya haifar da haka ya kuma za a yi a magance ya samu gayyato gayyatattu ina tare da malam imrana mai ga abdullahi wanda ya kasance mai harkar tsara wasannin kwaikwayo ne da kuma fina-finai a jamhuriyar nijar da aka fi da suna metar ansan sai kuma malam ture usman da aka fi da suna ja ustaz dan jarida ne a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire da farko dai na soma ne da malam imrana mai ga abdullahi domin sanin lokacin da ya fara mu'amala da harkar fina-finai da kuma al'adu a rayuwarsa sai ce salamu alaikum ni ne metar imran mega abdullahi meteoran sen yau gashi mun haɗu da kai a ƙasar cote d'ivoire shin za a iya cewa a takaice ka shekara nawa a cikin wannan tsari na al'adu a jamhuriyar nijar yanzu in ce ma ga yawan shekaru na al'adu wanda an ka haihuwa cikin al'adu ya tashi cikin al'adu ya yi karatun al'adu kenan tun fil azal ana cikin al'adu yanzu ina tsammanin tun lokacin fata na zonan koyon tsari an ka ce na iya tsari na yi shi a nan abusha bayan shi an ka aika ni boke na je ni yo tsari har can ma zamanto da cikin irin mutanen da muka ba horo Allah ya sa su ma suka godi kamar sun iya inda aka ce recompense in ji nasara to bayan wannan yanzu shi tsari ai in ya zamanto da sai ka yi bincike-bincike sai ka yi tone-tone ka zo ka cancance ka rubuta kuma in rubutun maza kai sai ka yi wanda kai za ka unhani da shi wani za unhani da shi kuma baya in ta zo ta yi unhani da shi shine tsari tsaf-tsaf ina shira kuma in na sani a tambaye ni in ci gaba jamhuriyar nijar a baya shekaru za a iya cewa a aji 40 da suka gabata zuwa 45 za a cewa a bangaren da ya shafi kasashen yankin yammacin afirka tana ɗaya daga cikin kasashen da ke ɗaga tuta ta fuskar da ya shafi harkar fina-finai a afirka da aka ɗauki tsofin masu shirya fina-finai irin su umar ganda su dan morijika da dai makamantan haka gasu da yawa waɗanda sun riga sun ɗauki kyaututtuka irin na yabo a ƙasashen afirka da kuma turai akan nijar inda bambanta ba har ma taron karrama masu fina-finai da ake yi yanzu haka a kowace shekaru biyu a kasar burkina faso wagadugu cewa da fesfako a nijar aka so a sassasa sai aka dawo burkina yau nijar ta zama kutar a wannan haraka. me ya haifar da haka kun san an ka ce kowane tsuntsu waka gidansu ya shi kai lalle a lokacin da nijar ta taso a lokacin nan ina tsammanin mustapha alasan shi ya fara tsare-tsare ya yi kabaskabo an ka gani bayan shi kuma ya ci gaba da tsare-tsaren sinima har ya sharanci bayan mustapha alasan su umar ganda marigayi su ma suka zo suka yi nasu martabobi bisa harkokin tsarin fina-finai bayan shi kuma yanzu sauran matasa suka taso su jingare maiga su ma sun zo sun kawo nasu iya take fannin tsari to shi niger din abin da ya kamata ina tsammanin tun wani lokaci sai an kai kwance da kaya kwance da kaya da an kai ta ina ne matsalolin suka taso har yau ina nan ina dogon nazari na rasa ganewa kuma ya zamanto da mu kamar yanzu ni in ka diba akwai rubuce-rubuce da zane na fannin sinima ko ko wani tsari a zo a yi amma ya kamata mutanen da suke da hannu da shuni da kuke cewa masu iya taimaka a yi wani abu sai sun taimaka kowa ya tsaya a bisa tsarin shi mai tsara ya tsara mai rubuta ya rubuta kuma wanda ya kamata ya shiga inda kuke cewa ku a turanci distribution shi ma ya zo ya kana shi sai a ci gaba haka ake. to da imran tunda dai ka bayyana cewa kai ma da kanka kana tunanin menene ya haifar da taɓarɓarewar wannan al'amari a jamhuriyar nijar tun da cewa yanzu mun lura sun fara tasowa bar mu zo mu dawo a bangaren da ya shafi afirka ma baki daya ko yankin yammacin afirka ba ma a jamhuriyar nijar din ita kadai ba mun lura cewa bangaren da ya shafi sana'ar fina-finai a afirka ma ta ja baya sosai inda aka duba cewa sinimomi sun mace kamfanoni da aka sani waɗanda a da na turai ne da suka zo a ƙasashen afirka suka zauna a ƙasashe irin su cote d'ivoire yau da sun watse da idan ban manta ba idan za a rarraba fina-finai a afirka ina jin cote tana ɗaya daga cikin cibiya waɗanda idan suka zo ta nan ne suke bi suna wawwatsuwa a gidajen sinima yau an wayi gari ba siniman nan ya kai wannan dan uwa jao stars kana ɗaya daga cikin masu bibiyar al'amuran da suka jibanci fina-finai da al'adu na nahiyar afirka musamman a nan cote d'ivoire a matsayinka na ɗan ƙasa wanda kuma kake ciki kuma ga kaɗan jarida me wannan matsala a matsayina dai abun da zan iya faɗi kun san yanzu saboda zamani sabon wato fahimta cewa akwai telefon yanzu ya fito akwai sai duka akwai dvd da sauransu su ne suka kawo wannan sanadiyar taɓarɓarewa film cinema ma'ana kenan mutane suna da wayoyin sadarwa da su kwamfuta da sauransu ba buƙatar su je a sinima su gani da kwabanka da sisin ka dala ɗaya sai a tura maka ka kalli fim ɗinka da daddare a kan gadonka kana ganin shi ne ka yarda da haka ni akwai abu guda nika son in kwatanta kamar shi wanga shi wanga ci gaba da an kai na harka aljantaka ne wani daidai wani ordinatar wani wane ne an ce ka tsaya wuri guda kaga arko ne kana gani amma in ya zamanto da da akwai garan tekaran babban ekran wanda za ka hita da kai da abokanka ku tayi kuna kuna hira in kun je kun gani kuna dariya ku komo kuma ya zamanto da bal a hila Allah yake in kun taso kuma ku yi tahiya ku yi gida ku biya ku sau dan da kuna tamna kuna jin daɗi shine sinima ta da tashi amma ka zamna wuri guda kai idon ka su rage gani kuma kana nan daskarori guda nan kugu ya kame wani wuri da ka tashi babu cikakken lahiya inda ka je ka dawo ka komo motsa an ka ce motsi shi ma rayuwa ce da dakata mai ga kana nufin cewa kallon fina-finai din a irin wannan kamar yadda jaus ta ya faɗa a kan talabijin ko kuma waɗannan wayoyi yakan kashe ganin ido? eh tabbat don ni na ga wanda suke da yawa su yanzu da verori ne ka ganin su kamar lulati kurma kurma ko ko iro an ganda kuka ka kara gani me yasa sai su tsaya tun da sahe su yanmu yanmu ba su iya ba yanzu ka ce musu ka je ka ga dan silma guda ka hito ka shiga na harkoki a ah, sai a tsaya na ga silma ta hito da eh, baljik sai na ga dandalin soyayya bayan shi kuma sai na ga film din Inusa Usaini ko ko in ga to yayi yawa kara Inusa Usaini zaka kallo ka kallo ka san da shi bisa tarihi yake rubuta kuma duk abin da zai yi ya zai rubuta mai ma'ana ne amma ka koma kuma bisa wani raye-raye wani rawa kuma abu sai a wuce gona da iri shiga zare kuma mai yawa na yi karambani na fasa tulun

to madalla bari mu dawo wurin ja ustaz ja ustaz lalle eh, wato na lura da cewa imran maiga ya baka dariya kamar yadda na tabbatar da cewa ya ba mutane da dama daga cikin masu sauraron mu dariya <laughs> a wannan sharhi da yayi wato kai kayi maganar cewa waɗannan na'urori kai a tunanin ka su ɗaya ne suka haddasa koma ba yau idan aka jaye su ko kuma a cire fannin da ke nuna hoto na bidiyo a cikin waɗannan na'urori na sadarwa da sauransu zai taimaka wajen mai da hankali zuwa ga raya sinimoni kake to ni dai abu da zan faɗa mafi sauki dai kuma ce saboda wayewar wato kanu kuma da wayewar zamani fina-finai kallon su ta hanyar wayoyi da kwamfuta su ne mafi sauki a nawa mita kenan ma'ana dai kana ganin cewa ba yadda za a yi a sake ceto gidajen sinima to wannan da sai dai yadda Allah yi amma dai harkan sinima da in dai ba wadanda tsofin kanu ba cewa wasu metra su ne ke da irin wancan fahimta mu dai namu a wannan zamani mu dai mun fi gane shi ga telefon portable da na'ura da sauransu metar mai ga su su ja usta sun ci sun ci riga sun ci gaba babu tun zuwa baya kai kuma kana tunanin cewa a sake dawowa baya ya za ku ko gyara wannan ba ka gani yana da kyau ku runguma kawai ku bi su ta tafiya da zamanin kawai ba mu bin su soja ustaz ɗan duniya muga ga arkane kasa da aka yi yanzu ma ana na ana dogon nazari nazarin da ake yi ina tsammani an fara shi a ƙasar senegal kuma ina tsammani turawa waɗanda sun ka fara tsara abubuwan na da su ma sun gane kamar ya zamanto da ana dunkule wuri guda harkokin nan ba su yi yanzu mi muka so a ku rike harkokin zamanin ku amma shi wanga katon ikiran pankeki wani za ka hito da gidanka ka je ka gano cikin arayance ra'ayance ka komo ina tsammanin shi wannan ya kamata mu a maido mana shi in mun diba in mun amince da abin da kuke yi kuma ku rika zuwa can kuna dan shaki ayyuku in kun kare su ku komo haka nan na ni abun ya yi armashi ya fi armashi a wajen ka idan muka duba babu shakka babban koma baya ne nima ina tare da kai dan zamani zamani muke bi to a wannan zamani idan na lura abin da shi imran maiga ke bukata masu kera irin na'urorin ma irin su celluloid transenk ake ce masu ko wannan na'urar ta haska fim a sinima yanzu watakila ma sun daina komai ake son a ci gaba da wannan watakila an daina kera su an dawo a zamani da sauransu sai dai watakila ya zama abin tarihi zuwa gaba me ya kamata a da hankali a kansa a halin yanzu kai a tunaninka wajen bunƙasa wannan tsari ta yadda ya zamanto za a takaita yaduwarsa a cikin jama'a musamman wasu suna koken cewa yana gurɓata tarbiyya irin yadda da aka samu kafofin yada fina-finai ko ina yara ma za su iya kallo ba tare da sanin iyaye ba ta wannan wayoyi ta wannan menene da sauransu ya za a yi a takaita duk da cewa an bi zamanin ta yadda zamanto ba a saki mara sosai ba zamani na ci gaba da gurɓata tarbiyya. To yadda Hausa suka ce zamani riga to ya kamata duk abin da aka kirkiro a zamanance ya kamata kuma bi a bi su a zamanance. Abin da zan yi faɗi saboda wato kare wasu mummunan tarbiyoyi ga yara sai dai a rage wato gwada katubarori bisa waɗannan eh, fina haka na gani. to ni kuma abin da nake ganin da cewa nima ina da ra'ayi gwamnati ce ya kamata ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin wannan al'amari yadda ake tara da doka ta ɗaure ga masu sai da kwaya saboda me gurɓata jama'a yake haka za a yi doka ta ɗauri da tara ga masu yaɗa fina-finan batsa da kuma shigowa da su a cikin ƙasa saboda me aka basu to wannan sai masu bayani da bayani ni da mu dai kawai sai dai kallo sai dai saurare ina so in samu wannan amsar ga mazan jiya imrana a da can mun sani abin da ya sa aka kyamaci sinima a kasashen mu na ce kasashen mu kasashen da ya zamanto musulmi suke da yawa saboda a sinima dan ana ganin cewa ana yada wasu fina-finai irin na batsa waɗanda kuma ake ganin sun kauce wa tsarin al'ada da addini shi yasa aka tsani sinimar kuma ya taimaka kwarai da gaske wajen ruguje gujewar sinimomi a wannan bangaren ya aka yi mahukunta da ke kokarin kyautata al'adu da tarbiyya a cikin jama'a suka yi gum suka kyale a irin waɗannan fina-finai suka shigowa ba tare da doka ba da sauransu gaskiya ne a can da in an je a gidan sinima sai ka ga wani bi babu kwamishin wadda ake ta control wadda za ta tsaya ta diba kan a zo a kai shi ga bango sai ka ga wasu abubuwa wanda bai kamata ba kuma a garin musulmai abubuwan suna wakana ai waɗannan fina-finai ma kawai an yi su ne dama na batsa ne eh to ai shi mu kama yanzu mu da yake wajen harkokin tarbiyya ne muke irin wannan fina-finai mu ko an ce mini gashi na ana yi ba zuwa ni na son a fina-finai wanda za su yi su zo su karatar da kai su jawo hankalinka bisa harkokin tahiyar duniya su ne ake cewa fina-finai kuma wayanda in ma ba can suka yi ba in ba nan suka yi ba ya zamanto da suna birge ka kuma ya zamanto da suna karsa da kai bisa wani fanni can wanda ke ma daɗin ranka da ranka ko ma batsa ne ai ba batsa ita suna ne amma ni na hison a ce abu yana da manufa duk abun da an kai an tsara shi inda zan koma bisa magana shi kaka an kai an ka bar wannan a lokacin da mutane kuɗi dai suka sama gaba sai a je a kawo silma ba a san inda ta hito ba yanzu an kai ta ga bango sai ka ga yan yare can suna gaya cikin wani kaza akwai kaza akwai kaza abubuwan da bai kamata ba a lokacin nan ma in an koma baya akwai wani lokaci da an ka ɗauki matakai wanda duk silma inda za a sata sai an zo an kai ta wajen gaban kwamishin ta diba kuma a yanke inda bai kamata ba abubuwan da yaran mu ba za su karuwa da su ba sai dai su tabbata kana ganin yana da kyau gwamnatocinmu su ɗauki matakai na saka tarbiyya da ɗa'a a cikin jama'a ta yadda ya zamanto kamar yadda ja ustaz ya faɗa ci gaban zamani ya kai kana zaune a wayarka daga ma wata unguwa sai wani turo maka fim ta bluetooth ko kuma ta flasha ko kuma ta intanet da sauransu yara suna rarrabawa a tsakaninsu 'yan mata suna rarrabawa a tsakaninsu da hotunan banza da dai makamantan haka yaya za a yi a ɗauki mataki ko da ba za a iya hana kutsen waɗannan fina-finai ta hanyar yanar gizo ba ya kasance an ɗauki wasu matakai na ɓatar da irin waɗannan fina-finai daga cikin kasuwanninmu a cikin al'umma. Yau ai abin da ya kamata sai bare wanga magana ga ta ja ustaz tsayayyata amma akwai abu guda shi ai ba sai yanar gizon ba yanar gizon akwai yanda an kama akwai garuruwan da kasashen da in kashe wani bai ana sokewa in ga harkoki in ba an amince ba sai a soke a hanawa harkokin su zo su yi in kuma bisa wanga na wani yi kuma film bisa bluetooth yi kuma bisa wani dan harkokin shi ma matakai kamata a ɗauka mutane su san abin da suka yi dan abubuwan da zaka gani kai ka tambade kuma kana kokarin shi wancan wanda ya ji labari ne bai taba gani ba ka zo ka aika mishi shi ma sai shiga wata hanya akwai matakan da ya kamata a ɗauka bisa tele wannan kwamishin din kullum ya zamanto da sai ta diba ta cancance sa'anan a zo a bari a je a yi wurin da bai kamata a gani ba ya kamata a bar shi ya kar to lalle maganar shi na na bi maganar shi kuma na amince na da goyi bayan shi to amma ai kai dan jarida ne kana ganin cewa a kasashe da dama mm. idan an ɗauki matakai na tsabtace tsarin yanar gizo hana wasu bangarori a shige su mm. sai ka ga wasu kasashe na duniya sun zaburo a an tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da sauran mun sha gani irin haka tsakanin China da sauran kasashen duniya da tsakanin Iran da sauran kasashen duniya kana ganin dai eh, su da ke yin haka suna akan gaskiya kamata a karfafa wannan to gaskiya waɗannan ababen da ke aikowa ta hanyar yanar gizo ya kamata a raba mu kowa da kowa saboda idan an ba wasu ko an hana mu wasu wadda kabilanci ne ko ce bambanci ne su waɗannan fina-finan a bar kowa kenan kar a sa katanga a dai ka a sa katanga saboda ah. ka a sa katanga kuma za a sa katanga a katanga duka. To, wa kwarere ai ba a barin wanga abubuwa a ce ba a sa katanga a kwance kwance in ma ba a sa katanga ba abu ya zo wajen ka. Ko, ya zama to da kai ka san aikin da ka kai. Eh, ya zo sai ka kai ka zo ka cancance kan ka kai su wajen wa'ancan in mai yiwa ce in ba mai yiwa ba ce in ka san ba mai ma'ana ne tun can ka yi wace da shi can. To ai abun da ya sana ce ya kamata in za a sa katanga a katange ko kuma in za a bari a bari saboda kowa ya san dai kabili da ba'adi. cewa da kowa ya san abin da ya cancanta abin da bai cancanta ba nufi na kenan. to adalla yanzu da yake lokaci yana hararen mu bar mu dawo jamhuriyar nijar ƙasa ce mai al'adu sosai kuma kai ka sani ina kake gani ya kamata masu fina-finan mu matasa da suka taso su mai da hankali eh kama a rika jawo yanzu hankali wajen matasa matasa suna neman ilimi a cikin ilimin ashe a cikin tarihi yanda muke yi in ka je ka kwantalo tarihi ka zo ka tanka ish zamanto da mutanen su san inda an ka nuha bisa harkar tarihi ba a zo ba a ce maka can da an yi zama ana ba ana iya abubuwan nan da an kai zama ana yi a yi gaban ka abu ya shiga kwalwarka kuma abu ya karsa da kai irin shi ne na ga kama yahi ana jawo hankalin yan makaranta kuma su can can mutanen gari ya zamanto da akwai abubuwa in an kwantalo su san manufa duk abun da kake yin baka san manufa ba kana cikin duhu kuma a rika waye mutane kai duk abubuwa in wata matsala ta zo wani ciwo ya zo wani wane ne a shawo hankalin mutane su san inda hankalin na lura cewa kai dan sinima ne sosai a da a baya shin zaka yi faɗa mana takalmi nawa ka kashe akan hanyar zuwa sinima wani tarihi wanda baka taba manta <laughs> ka in ga ma tun muna ga balka balka dai ka san wani bi in mun tai mai Allah ya ruwa mun zo sama kuma mu baro balka babu takalmi eh. ko kuma ka san su ɗan su zo ba takalmin ta tahiya bane sai ka sulbe sai kaga arka ne ka bada bu to su kuma kubutai suriye eh. in akwai dama na ba su yi sai in za mu taya wajen yan harkoki da muka sa da da mu ma mun zo mu yi cas a ganin mu amma wallahi zuwa silma da kai a lokacin nan ni inda na fara zuwa yana tsammani da maraɗi na da yamai can bangon nan ko gidan huntu aka ce mishi shekara nawa kenan kai kai kai kai kai dai a bar shekarun nan <laughs> tun dai lokacin ikon jori na baka zuwa silma <laughs> kafin mu karkare ko za ka tuna wani fim da har yanzu ya tsaya maka eh ka sani ina tsammanin a zamanin film din da ina tsammanin na gani har yanzu kullum ina mamakin shi kuma ba ni kaɗai ba duk wayanda a lokacin da muka tai da shi suna mamakin shi ran nan mun shige shi amma mun ga arka ne sai da muka sha wuya shi ne ake ce ma lere tour da titan furu wanga hada na aka miskuloli na aka gwadi da masis da arikili da wani wani suna ba wani babu wani ah, harkokin ba su cancanta kusa ba a harkar yaƙi ce harkar kuzaranci ce to wannan ran na abin da ya sa bambance ba wai su masu kokarin su shiga silma tun daga bakin gidan huntu sai can kwamseriya ah, abu ya ta gashi nan mutane suna ana can fara kuma mutane suna nan daga nan ana kuwa ana to shi na har yanzu mun manta da shi to madalla jama'a mu saurare a nan kuma za mu dasa aya a madadin daukacin waɗanda muka tattauna da su a wannan shiri mai matukar muhimmanci na jiya ba yau ba ta bangaren da ya shafi fira finai musamman malam maitre imran maiga abdullahi maitre sen mai tsara yadda ake gudanar da fina-finai ko wasannin kwaikwayo ne a jamhuriyar nijar sai kuma ture usman mai lakani suna ja ustaz ma'aikacin gidan rediyo a nan trashville abidjan cote d'ivoire madalla ni kuma muhammad Salisu ina tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI. A yau muna cikin shirin dandalin fasahar fina-finai ke cewa da ku bisa da mahuta lafiya.